bayan sace ɗaliban makarantar sakandaren birnin yawuri da ke jihar kebbi ranar 17 ga watan yuni na shekara ta 2021 a watan oktoba na wannan shekarar an samu ceto wasu kimanin 30 sai kuma a watan janairu na wannan shekara ta 2022 aka ceto wasu 30 bayan wannan adadin da aka samu cetowa da kuma wasu ɗaiɗaiku da suka samu kubuta har yanzu akwai raguwar ɗalibai a hannun barayin kuma kusan dukansu 'yan mata ne abinda iyayen yara ke ci gaba da nuna damuwa akan halin kunci da suke ciki da su da 'ya'yan nasu. Ni ne suna Daniel Alkali daga Niger ta cikin iyayen yaran da aka ɗauka na Fira Gwamnan College Birnin Yawuri. To yau an waye gari an buro yara goma sha ɗaya. Muna so mu tambayi gwamnan KBC menene makoman yaran ga 'yan matan ga goma sha ɗaya domin ya yi shiru a kan wanda magana wanda duniya tana duban kamar yaran nan an ga an kwashi yaran ga duka mu ga munan daga wanda sai rashin lafiya sai tabuwa hankali a kan yayan nan cikin wannan watanni goma sha biyu da muke ciki. Ko kun taɓa samun dama ku yi magana da yaran lokacin da suke hannu su waɗanda suka sace su? yanzu duk da yanzu kwana uku ba na yi magana da iyana tana gaya mani cewa ba ba mu mun gaji wurin da ya ishe mu muna son mu dawo gida. Kwanan baya ko wasu rumors da suka yawo cewa sun ce sun aurar da wasu daga cikin yan matan da suka kama. Ko kun ji haka daga su 'ya'yan naku da a hannunsu? To mu mu je ba su gaya mana ko aurar da ko biya guda ba. Wani daga cikin iyayen ya ce ya dace gwamnati ta yi la'akari da cewa raguwar ɗaliban da ke hannun barayin 'yan mata ne waɗanda su ne ma ya kamata a ce an fara cetowa amma har yanzu suna cikin jeji tsawon shekara ɗaya. kuma dukan mu dai nan duk wanda yake dai mutum ya san daraja ɗiyan mace saboda matan da suka je mu kuma ba ma zaunawa ba tare da su ba to yanzu ga haka aka da gari mace da mata ita yan da ta kai ta cika tana hannun barawa saboda Allah kai kai ne ka yi yan nan akwai kunshi hankali gare ka duka tsawon lokacin da yaran ga ke hannun barawa na yanzu ga ni da karan kai na ga maka babu ranar da za ce maka na yi bacci sosai yau da na saba yin bacci. A lokacin da aka ceto ɗaliban farko a watan Oktoba na shekarar da ta gabata, gwamnan jihar kebbi abubakar atiku bagudu ya karfafa gwiwar iyaye akan cewa ba za a yi sanya ba wajen ceto sauran ɗaliban da suka rage. damuwanmu ta harko yanzu da tunaninmu na harko shine waɗanda suka rage cewa kwazon da ake na fito da sauran 'yan uwanku insha Allah ana na ana yi ba tsayawa za a yi ba. amma yanzu kimanin wata biyar da ceto rukuni na biyu na ɗaliban wanda aka yi a watan janairun wannan shekara ba a sake jin komai ba abin da ke ci gaba da ɗaga hankalin iyayen yaran. Na tuntubi mashawarcin gwamnan jihar Kebbi a haujin sha'anin tsaro, Manjo Garba Rabiu kan mai ritaya akan wannan batun. Ya ce suna sane da ragowar ɗaliban da ke hannun masu garkuwa da mutane a cikin daji, kuma suna kan ƙoƙarin ceto su. Nan ba da jimawa ba za su yi wa jama'a bayanin halin da ake ciki a kan lamarin. Yaran makarantar sakandaren birnin Yawur da na daga cikin ɗaliban da aka sace mafi daɗewa a hannun barayi baya ga na Chibok da ke jihar Borno. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.